sauraro assalamu alaikum halimatu sani jumar ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayun ku masu sauraro na wannan rana daga nan sashen hausa na radio france international Yau a cikin sabon shirin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta yanke hukuncin ci gaba da yajin aiki da ta fara sama da watanni shida da suka gabata domin neman gwamnati ta biya wasu bukatu na magoya bayanta. To sai dai a nata bangaren gwamnati ta ci tuni ta biya wa malaman akalla 80 bisa ɗari na bukatunsu. Saboda haka babu hujjar ci gaba da wannan yajin aiki. Shin wai ina mafita a game da wannan yajin aikin da ya tilasta wa dubban ɗalibai zaman kashe wando a Najeriya ba tare da bata lokaci ba bari mu ji ra'ayoyin da kuka turo mana malami na farko gabatar da kanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yarfi labaran hausa na farko dai kake in fara magana ni na isa bukar tsoho mai albarka aulummat ya mai mun ji maunin da kwan gaba suwa ya ji aiki na wata shidda ya yi yawa kuma suna da gaskiya duk inda mutum ya yi aiki sai na bada a bashi abi ne ba a bashi ba dole shi ya yi aiki kuma ya yi aiki bai ci bai isar da kasa gaba ba da ba haka na yarfi ina gaishe ku sannan kurkukari gaba dai gaba dai ya yi a koma baya kuna tari ईसा सोहो मेलबर्न का अवलंब या मैं जम्बोर या निजार Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai Road Punto a cikin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. Hakika mafita ga wannan yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi da kuma wannan takaddama da suke yi da gwamnatin mu dai shawarar mu da hangen mu da ganin mu da kuma kiraye-kirayen da kullum muke yi akan wannan matsala shine ya kamata gwamnatin Najeriya idan ba za ta iya biya malaman nan bukatunsu ba to ta sallame su ta cike gurbin waɗansu da su. Ganin ba bai kamata a tafi a haka ba domin hakan na kasara ilimi kuma mu abin da muke gani wannan mugunta ce da ake yi ma 'ya'yan talakawa a kasar domin dukkan su daga malaman har gwamnatocin su kansu 'ya'yansu ba a najeriya suke karatu ba suna can kasashen waje to idan har mafita ake nema idan kuma wannan bukata ba za ta iya biya ba ta waɗannan malamai to ya kamata gwamnatin najeriya ta sallame su ta cike gurbin su da waɗansu domin shine kurin mafita a kawo kuma ƙarshen wannan takaddama ta yajin aikin da ke kasara ilimi a faɗin ƙasar. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Sunana Kwamare Ibrahim Lara Gafta, karamar hukumar Kirika san majahar Jigawa tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Port To a hakikanin gaskiya wannan al'amari da kika san cewa tsakanin kungiyar ASU da kuma gwamnatin Najeriya gaskiya ba mu daɗin ba. Da suka ce sun ƙara tsawaita lokacin ci gaba da kin zuwa makaranta kin koyarwa to gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a ce a ci gaba da yin karatu in so a hankali a hankali a sulhunta ita ma gwamnati ya kamata ta ɗauki wasu bukatun nasu mafi masin muhimmanci ta biya musu su ma kuma su yi haƙuri da wasu abubuwan da basu su da muhimmanci sosai domin a dawo a ci gaba da karatun nan na jami'o'i a Najeriya na gode gidan rediyo faransa suna na comrade ibrahim shilara gabta karamar hukumar kiri kasan majalisar jigawa tarayyar najeriya halin yanzu ina birnin fatakwa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Sashen Hausa na Radio France International Erafai mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. To ba shakka kwarai da gaske wannan mataki da kungiyar malaman jami'a ta ƙasa ASU ta ɗauka kan batun tafiya yajin aikin sai sema mata gani to lalle akwai buƙatar gwamnatin ƙasar mu najeriya ta kalli matsaloli ko koken da ita kungiyar asu te da kuma biya musu bukatun su ganin cewa ai hakkin su ne ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin ba su hakkin su domin ganin cewa an dawo an ci gaba da gudanar harkokin makarantun gaba da sakandare sun dawo sun ci gaba da aiki domin ko wannan yajin aikin ba karamin koma baya ikawa wa ilimin kasar mu Najeriya ba tsawon lokaci watanni shida ana ci gaba da yajin aiki fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar ta Kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio France International. Sunana Bashir Abubakar Kare, karamar hukumar Kubau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. A hakika duk wani dan Najeriya mai kishi ya san cewar wannan asu din ba sa kaunan ci gaban Najeriya. babu wani batu a dora ma gwamnati laifi da muna ganin laifin gwamnati ne kamar ba ta da kishin abin wallahi gwamnatin najeriya ta yi bakin kokarinta amma na fahimci wayannan mutanen musamman shi shugaban asu din dan kudancin Najeriya ne ba kaunan Najeriya suke ba eh ba sa kaunan ci gaban Najeriya ai ga kananun malamai malaman malaman su jami'o'in ai sun fara sun fara lura cewa wayannan mutanen ba kaunan su suke ba burin su su ruguza musu ayyukan su to ina mai ba su shawara ya kamata su fandare ma'asu din nan a su su bude wata kungiya na malamai a soke asu din nan ba da amfani domin ba ta kawo kasar mu ci gaba a ce wata nawa ana zaune a gida ɗalibai wannan ko ya kamata a ce ko da ba a biyan su ko dan kishin su ga kasar su ya kamata su gyara nagode mai magana Bashir Abubakar Kare karamar hukumar kuma jihar Kaduna Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International. Mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. To tsawaita yajin aiki da kungiyar malaman ASO ta jami'a ta yi a Najeriya bai zo mana da mamaki ba. Duba da wannan matsala ta yajin aiki da gwamnati da malaman ASO a talakan najeriya ta shafa ba ta shafe su ba da a ce 'ya'yan gwamnatin najeriya da makarabanta a najeriya suke karatu wallahi ba za su yi sake wannan matsala ta kai haka ba haka zalika su ma malaman aso da 'ya'yansu a najeriya suke karatu ba za su bari wannan matsala ta girma haka ba wannan yana nuna kawai a tallaka wannan matsala ta shafa ba ta shafe su ba to muna a kira a gare su da su yi wa allah su sani dukkan su amana allah ba su akan allah kuma zai tambaye su ranar gobe kiyama su kawo ƙarshen wannan matsalar domin ɗalibai su koma karatu su ci gaba da karatun su yadda suke amma hakikanin gaskiya wannan talaka ake cutarwa Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Na gode gidan radio france ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France mai magana Usman Mai Dala Bosheri da magarin Niger muna roƙon gwamnatin Najeriya ta zama da malaman jami'o'in nan eh, ta tattauna da su kan matsalolin eh, da ake kai a yanzu domin abin nan ya shafi eh, ɗalibai da yawa kuma suna cikin wani hali da ta gayyara na rashin tabbas akan karatun su ya kamata ku a ce yanzu tsakanin gwamnati Najeriya da malaman jami'o'in nan an gane ma juna domin me domin talaka shi yake cikin wani hali na rashin tabbas domin ba ya iya ba ya biya kuɗi ya kai ɗan shi inda zai samu karatu mai inganci kenan kuwa ya kamata gwamnatin eh, Najeriya tunda aiki ne take na jama'a na al'umma su kuma wani ɗaliban wani kuma suna cikin ɗiyan al'umma ya kamata a ce kenan gwamnati ta biya musu su ko da bai cika ba duka kenan ta yi wani ya kokarin ta haka domin malaman jami'an nan su koma eh, su ci gaba da koyarwa da ɗaliban da suke zaune gidajensu Mun gode Radio Faransa mai magana Usman Maidal Abosheri da magaran Nijar Gabasawa. Na gode a tashi lafiya Radio Faransa. Assalamu alaikum mai magana Usain Dango ta daga jihar Yobe. Maganar gaskiya ci gaba da jan zane da gwamnatin Najeriya take da kungiyar ASA ta malaman jami'o'i wannan san ba daidai bane domin su sun fi su gaskiya malaman jami'a su suke bin su haƙoƙin da ya kamata su ba su tun baya bai watanni shida suna jan hankalinsu su don haka ya kamata su hau teburin sulhu don wallahi tallahi wannan mu al'umma Najeriya san ba daɗin su muke ji ba ayyama suna gidaje a gida suna zaune zaman banza ba abin da suke ya kamata da su hau teburin sulhu domin ci gaba da haka mutum ba zai afiyar haka ilimi wani ci gaba na gwada ni na dan gwata ku tashi lafiya a rafi hausa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Conference International mai magana Al'amin AA Corona daya daga cikin 'yan bakwai ta jihar Kano a tarayyar Najeriya. babu shakka wannan yajin aiki da ake musamman a nan ƙasa ta najeriya babu shakka yajin aiki ne wanda ya taba musamman ɗalibai da dama kasancewa irin dogon lokacin da aka ɗauka ana wannan yajin aiki ba abu ne mai daɗi ba gaskiya yana da kyau su kansu mahukunta su zauna su zama na tsanaki tare da waɗannan jami'u su kansu asu a malaman jami'o'i yana da kyau a samu mafita matuƙa kasancewa yanayin zaman ɗalibai a gida gaskiya ba zai haifar da al'umma ya ɗame ido ba yana da kyau a samu mafita kwarai daga cikin irin halin nan da ake ciki Allah ubangiji ya samu dace alamin ayyuka yana ɗaya daga cikin yan bakwai ta jihar Kano a tarayyar Najeriya. Har yanzu ana tare da shirayen ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sai sakonnin da kuka turo mana na shafin sada zumunta wanda za mu karanto tare da Rukayya Abba Kabara. To an gaishe ki Halima Jumare bari mu fara karanto ra'ayoyin na yau da ra'ayin Abdullahi A Abdulkadir ya ce mafita shine mu koma ga Allah sannan kuma mu daina zaben mutanen da basu san darajar ilimi ba a rayuwar ci gaban ƙasa da ɗaiɗaikun mutane. Ya Allah ka sanya mana mafita amin. da nigerian bahaushe ya ce mafuta ita ce gwamnati ta biya su albashinsu na wata shida da ta riƙe sannan ta ba su tabbacin cewa za ta cika alkawuran da ta yi a kasafin kuɗi na shekara mai zuwa amma hana su albashin wata shida da gwamnatin ta yi na nuni da cewa gwamnatin ba da gaske take yi ba wajen ganin ƙarshen wannan yajin aiki da sakacinta ita gwamnatin ya ƙaƙabawa asu. sa tausayin ɗiyan talakawa shine yasa ba su kallon hagunsu ko damar su kawai bukatunsu suka sa a gaba kamal ahmad mu'az ya ce karya take gwamnatin babu abin da ta biya ra'ayin comrade abdulmajid kabiru funtuwa kuwa cewa yake yi mafita shine mu koma ga allah sannan kuma mu daina zaben mutanen da ba su san darajar ilimi ba. bari mu karkare da ra'ayin alkasim kajuru ya ce mu magoya bayanta ko kuma mambobi wanne a ciki kenan halima gare ki madalla kafin shirin ya zo karshe bari mu kara jin ra'ayin malami na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya rafi Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da ake ciki na yanzu zan yi tsokaci ga gwamnatin Najeriya Buhari. ya kamata yi ta samu masalaha tsakaninta da shugabannin malaman makaranta masu koyar da ɗalibai ci gaban ɗalibi fa karatu ilimi idan yau aka ce ɗalibi babu ilimi to shi ba kowa ba ne ba zai zama na ɓata gari za su yi yawa a cikin ƙasa najeriya kuma hailo dama gashi najeriya ta gargali ya kamata ya gwamnati ta samu masalaha tsakaninta da malamai masu koyar da ɗalibai karatu na kuna agwa mai face daga nan zantar. Assalamu alaikum Radio France sashen Hausa, Fidaus Ibrahim Na'ibawa a jihar Kano a Najeriya. Gaskiya wannan yajin aikin da ake ta sa tunda gwamnati ta fito ta faɗa dan Allah da annabi malaman nan su yi kokari a janye wannan yajin aikin. Idan dai har idan 'ya'yan talaka suke yi su yi kokari su janye wannan yajin aikin. Shi dama ai koyarwa ma ba wai ba wanda zai biya ka Allah shine zai biya ka su duba halin da suke ciki ba su dinga duban kansu ba a yi kokari a koma zaman ya yi yawa ɗalibai sun manta karatun ma na baya ma da aka yi musu don allah ya kamata a yi kokari a janye wannan yajin aikin gwamnati ta ƙara duba wannan al'amari don allah ta yi a yi kokari fiddausi ibrahim na ba jihar kano a najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Radio France International RP mai magana mai sauraron ku na yau da kullum. Samaila Sabo Shebu dan Niger a garin Gahi mazamni jiha a na kasar Algeria. Abin takaici ne kuma abin kuma baya ne ga kasa kamar Najeriya a ce malaman jami'a sun kwashe watanni shida suna yajin aiki kuma a ce har yau ba a samu aka lalabo bakin zaren aka daidaita da malaman domin su dawo aji su ci gaba da ba wa ɗalibai ilimi ba duk ƙasar da aka ce babu ilimi to wannan ƙasa tana tare da koma baya da wannan muke kira ga gwamnatin na tarayya tarayyar najeriya wato gwamnati muhammadu buhari da ta dawo ta sulhunta da wannan malamai a biya musu bukatunsu su dawo su gaba da babu dalibai ilimi saboda ba a san abin da zai faruwa ba wannan watanni da dalibai suke kwashe a gida ba su ya karatu komi na iya faruwa fatan allah ubangiji kuma ya tsare allah ya kiyaye su kuma malaman jami'a idan wannan ikirari da gwamnati take yi na ta biya musu bukatunsu kishi 80 bisa dari idan gaskiya ne to su hankura wanda an ka biya maka shi 80 bisa 100 na cikin bukatun shi ya kamata a ce ya duba su dawo su ci gaba da ba wa ɗalibai ilimi muna muku fata alkhairi mai magana Sumaila Sabo Shebu a garin Gahi dan Nijar mazan jihar a da kasar Algeria Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa International mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malam Dorin jihar Jigawa Najeriya ra'ayina da zan bayyana game da ci gaba da yajin aiki da kungiyar aso suke yi hakika wannan bai ba mu mamaki ba domin idan muka kallaci gwamnati tana da laifi a wannan yajin aiki to ita wannan kungiya ta aso ita ce tafi kowa laifi domin magana harka ilimin 'ya'yanmu a najeriya ba magana ce ta gazawar shugaban ƙasa hi kaɗai ba ya kamata wannan jan ɗamara da aso suka yi su ma su yi sassauci a ɓangaren su domin yaran nan su koma makaranta su ci gaba da karatu amma a tunaninmu shine wannan ƙungiya akwai kwangila da ta karɓo daga hannun wasu mutane domin rusa harkar ilimi a ƙasar nan ko kuma domin gogawa gwamnatin janar muhammadu buhari kashin kaji saboda haka ina kira ga gwamnatin najeriya wannan ƙungiya ta aso ta rusa ta ma kowa ya zama babu ita domin idan aka kyale wannan ƙungiya to za ta kai harkar ilimi ga halakar da ba a tsammani a najeriya mai magana alhaji audu mai gora kampala malamin dorin jihar jigawa Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International mai albarka sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna nigeria. a gaskiyar lamari ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya da kungiyar malaman jami'o'i na asu a sau teburin su su kawo ƙarshen wannan zaman gida da suka bar ɗalibai talakawa suke duba da yadda sun kwashe wata da watanni yau malaman jami'a su ce matsala daga gwamnatin tarayya ne yau gwamnatin tarayya su fito su ce matsalan daga malaman jami'o'i ne mu sai gwara kan talakawa suke ko don sun ga cewa ba 'ya'yansu ne a cikin cikin wayannan jami'o'i ba ya'yansu suna kasashen waje a to su dai gane cewa talakawan nan na najeriya su ne suka kawo su matakin da suke a yanzu a daga ƙarshe muna addan allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma sauran ƙasashe baki ɗaya na gode gidan rediyon faransa ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya Iyakacin abin da za mu iya kama ku kenan a cikin shirin. A madadin jami'in da ya sada ni da ku Hassan Alhassan wanda na kasance tare da ku Halimatu Sani Jumare nake cewa a huta lafiya.